Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ƙaddamar da tashar jiragen ruwa ta farko a arewacin Najeriya da ta laƙume kimanin kuɗi sama da naira miliyan dubu shidda. Tun a lokacin tsohon shugaban Najeriya margayi Umar Musa ‘yar aduwa ne dai aka ƙaddamar da fara aikin samar da tashar jiragen ruwan a garin Baro da ke cikin jihar Niger da nufin sauƙaƙa safarar kaya daga kudu zuwa arewacin Najeriya. Ga abin da shugaba Muhammadu Buhari ke cewa a lokacin da ya iso Mina bayan ƙaddamar da tashar jiragen ruwan. Daga Baro zuwa nan Mina na ga mutane a can amma a nan mina a airport na ga shugabanninku sarakuna da gwamna waɗanda suka je su tarbe ni abinda zan faɗa na gaya ma shugabannin ku amma ina so ku ji daga bakina saboda kusan wannan gwamnatin tun da ta zo tana iyakar ƙoƙarinta batun layin dogo da railways daga lagos zuwa ibadan zai zo nan mina ya je kaduna ya isa kano ana cikin yin wannan shugaba muhammadu buhari dai wanda ya isu jihar Naijan a ranar asabar din nan a ci gaba da yakin neman zaben shekara ta 2019 da ke tafi ya ce za su ci gaba da ƙoƙarin samar da ababen ci gaban al'ummar ƙasa kamar yadda gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi ƙarin bayani. Gwamnatin APC a ƙarƙashin shugabancin jihar Muhammadu Buhari gwamnati ne wanda ke son tabbatar cewa talakawan Najeriya sun samu biyan bukata sun samu abin da ya dace a yi masu an rage a daina addama gaba daya sannan a yi ayyuka na alheri. Ga kaɗan daga cikin abin da wasu al'ummar jihar Niger ke cewa akan wannan ziyara ta shugaba Buhari. sunana alhaji idris adamu caɓi zungeru ina tare da farin ciki da annashuwa da jin daɗi saboda zuwan muhammadu buhari niger state ba karamin alheri da ci gaba ya kawo mana ba ya lissafa ayyukan da za a yi kun gamsu za a yi ya lissafa ayyuka da za a yi wasu ma an fara sunana honorable umar ahmed dogon koli mina yau muna horin cikin tarbon shugaban ƙasar mu insha allahu muhammadu buhari muna nan kuma da cike da farin ciki amma to kun gamsu da ayyukan da ya yi a jihar niger sosai mun gamsu insha allahu kuma ne ya muku a Nigeria. Ga yau dai ya yi kwamishinan baro. An dai tsaurara tsaro a birnin na Mina a sakamakon wannan ziyara ta shugaba Buhari yayin da a can gefe guda kuma aka yi ta kai ruwa rana a tsakanin jami'an tsaro da kuma al'ummar da ke fafutukar shiga filin da aka gudanar da wannan taro. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.